sai ka sha mamaki saboda girman da ya yi ma Angel bata wuce ya lallabe ta da kirjin ƙirjinsa ba amma saboda sabo da juna ta kuma shakuwa da ƙaunar da ke a tsakaninsu fata ganin girman shi ɗaya daga cikin abin da ke burge ta idan ta tura masa abincin a baki yadda yake motsa tattausan full lips ɗinsa da kuma motsin damsansa komai nashi kayatar da ita yake yi kamar yadda ita ma take burge shi a ƙarshe sai suka koma suna fidin ɗin junansu tana bashi a baki shi ma yana bata a baki abin da ba su sani ba har safiya ta yi gari ya waye babu wanda ya lura a cikinsu tuni sun kammala cin abincin sun shigala suna kallon juna Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren Abuja Najeriya a gidan ɗan iya a rawan karfe goma na safe agogon Najeriya tun bayan kammala salar asibayi da ta koma bacci ta farka ba saboda jiya sun sha fira da Alina sun kusa raba dare kamar 'ya'yan aljanu shi yasa yau take ta sharar baccinta kamar matatta ta wawware kafafuwanta saman matris, ta saki baki da hanci sai jin shari take yi kamar ragon sallah daɗin bacci haɗi da yawo a gefen bakinta gajeren wando ne a jikinta sai yar farar ves da ta zira su markanta babu kitso zallar gashinta a hargitse ba gyara ta yi zafi a cikin baccinta wayarta da ke ajiye saman side drawer ta buga uban ringin babu alamar za ta farka har kiran ya katse wani ya kuma shigowa sautin ya cika ko'ina banda kunnen Zara da ke yin bacci. Shigowa cikin ɗakin Alina ta yi jikinta a sanye da doguwar riga ta yi rolin mayafi a ganta. Kai tsaye ta nufi durowa ɗin, ta miƙa hannu ta ɗauki wayar, tana faɗin Allah ya shirye Zara. Wannan bacci haka kamar matata, ana ta kiran mutum a waya. Waya ma ya sani ko arziki ke kiranta. Waro ido waje Alina ta yi, ganin sunan mutumin da ke kira Alina ya fito baro-baro saman screen ɗin. Ba kowa bace bace Hajiya Saratu Obinna. Jiki na rawa ta haye saman gadon ta yi saman gadon ta kai hannu tana babbaga kafar Zara banza ki tashi arziki ke kiranki Zara ki tashi kada mu yi asara ya matsa fuska Zara ta yi muryar ta kamar ta, mashaya giya ta furta dalla wane ne ke takura min ni ya kyale ne in yi bacci na ba dama mutum ya dan kwanta ya rantsa sai an samu wani uban nashin ya ta da shi cikin magagin bacci take yin sambatan kiran har yayi rejecting tsugunnawa alina ta yi a saitin kunnanta da karfi ta furta Shashasha, hajiya saratu obin na ce ke kira a hukace zara ta zabura ta miƙe tana fama mutsutsuke ido abu jajan take faɗin wai da gaske ina wayar ka baki ɗaya ta bi ta rude jin an ambaci sunan hajiya saratu obin na sai faman zaro ido take yi miƙa mata wayar alina ta yi yo har yayi rejecting Tun ɗazu nake ta kokarin ta dake kin kiki baraka gashi yanzu kin ja mana asara buga katifa zara ta yi da hannu tsabar da kai ce hada hawaye akan fus akan fuskarta anti alina kin karya min jari me yasa da kika tada ni na ki tashi baki shiga toilet kin ɗebo bokiti kin ɗebi ruwa a bokiti kin watsa min ba babu wasa akan face ɗinta ta yi mata maganar sakin baki alina ta yi tana kallonta zara na ci gaba da yin kuka tana faɗin na shiga uku yau allah na ni wallahi baki min adalci ba wa ma ya sani ko kujerar hajji za a raba mana sosai ta fashe ma alina da kuka lamarin ya ɗaure mata kai ta rasa ina zara da mabub suka gado shegen son kuɗi sai dai ta fi tunanin ta ɓangaren mahaifinsu ne lallashinta da so mai ki yi hakuri sista kukan ya isa haka watakil ta kara kiranki cikin shekar kuka ta ce ta ya za a yi ta sake kira ta sake kira na baki san halin masu kuɗin nan ba fasa sa raini za ta yi tsammanin da gangan na ki ɗaga kiran wayyo Allah na anti Alina na yi wa arziki kulli har kiyamun laili na yi akan Allah ya buɗe min kofofin samu da kuma miji na gari a sabuwar shekarar da za mu shiga dariya ce kunshi a bakin Alina dafa kafadar ta yi sosai my lovely sis yanzu abin da zaki yanzu abin da zaki ki kira layin ta magani ko za ta daga karbar wayar ta daga hannun Alina yatsun hannunta har kirma suke yi san babu nutsuwa kiran layin ta so mai tamkar za ta fashe da kuka ta kalla Alina line busy dama ni na sani wallahi ba sa daga kira idan ba su suka kira mutum ba Alina ta ce mu dan kara hakuri zuwa anjima sai mu kara jaraba kiran layin ta yanzu ki tashi ki shiga toilet ki gyara jikin ki. zan jira ki ana cikin shekar kuka ta amsa da to kafin ta sako daga saman gadon ta nufi toilet ta shige bayan shigarta da mintuna biyar Alina tana zaune a tsakiyar gadon tana jiran fitowarta zuciyarta a cunkushe take da tunanin baby Junaid ɗinta ta yi kewarsa tun shekaran jiya Uncle Abdullahi da Hajiya Adama suka koma gidansu an yi rabuwar mutunci sun nemi alfarmar Junaid ya zauna a wurin su na tsawon two weeks zai dawo gida sannan duk weekend za a rinka kai musu shi yanzu haka yana a can gidan nasu tsawon kwanaki uku da ya yi a can kullum ne sai ya matsa musu akan su kira mishi momin nasa wani lokacin tun kafin ta farka daga bacci kiran su ke shigowa wayarta saboda jarabar Junaid. Ta yi zurfi a cikin tunaninta, wayar Zara ta soma yin ringin. Kafin ta wurga idanta kan inda Zara ta ajiye wayar saman durowa da karfi ta ji sautin buɗe kofar toilet. Taras ta ji gabanta ya faɗi, ganin Zara ta watso a guje cikin duk kumfa daga ita sai gajeren tawul. Ta yi ɗaurin gaba da shi, hatta fuskarta kumfar sabulu ce. Miƙa hannu ta yi ta wayar, tsabar zumo ɗin ganin wane ne ke kiran fatanta Allah ya sa Hajiya Saratu Oban na ce cikin sa'a idan ta yi mata nuni da sunanta a akan screen sai kokarin daga kiran take yi kumfar hannunta ta hana touch ɗin yin aiki kamar za ta fashe da kuka sai da Alina ta taimaka mata wurin amsa mata kwal din tukunna ta samu nutsuwa a handsfree ta sanya kiran dan su ji me za ta ce cikin girmamawa Zara ta mata sallama assalamu alaikum kamar tana a gabanta on the other hand sautin muryar hajiya saratu ya karaɗa kunnuwansu wa alaikum salam. ina kwana hajiya fatan kun tashi lafiya wallahi bana a kusa da wayar ne kuna ta kira ban samu damar ɗagawa ba da yake na ɗan shiga toilet ne Alina da ke zaune saman gado dariya ce ta kubce mata da sauri ta cakumi filo ta toshe fuskarta da shi don kada sautin ya fita ba komai ne ya sanya ta yin dariya ba face yadda Zara ke yin waya kamar yar maroka ga kumfa a jikinta ba wani abu ai na yi miki uzuri dalilin da ya sa na kira layinki last time da kuka yi mana da correction aikinku ya yi mana kyau muna so za a ƙara yi mana wani next week sannan muna so za a fidda mana anko wanda zai dace da mu da sauri zara ta karɓe da cewa insha Allah hajiya ko mai kuke so za a yi yadda ya dace hada kunshi da kitso idan akwai mai bukata hajiya sarar ta ce okay you can send me the last of your service turo text message zaki turo min to hajiya insha Allah mun gode sosai da kiran mu da kika yi kuma insha Allah za ku same mu masu biyayya ga duk abin da kuke so bayan sun yi sallama da hajiya Saratu Zara ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya ta fasa ihu tana faɗin alhamdulillah lokacin yin arziki na yayi wai yau ni ce anti Saratu ta kira a waya na yi mamaki wallahi matar tana burge ni ba ta ɗaukar raini akwai harkar arziki ta saki baki sai sambatu take yi fara jikinta duk ta bushe har kasan tiles ruwan ke zuba sautin dariyar alina ne ya farkar da ita da sauri ta jefa wayar saman mattress din ta ruga da gudu ta fada toilet tana dariya da kyar alina ta samu ta tsagaita da yin dariyar ta dago da kanta daga jikin pillow ta jingina bayan ta jikin bed board alina muryar mami ce ta ratsa kunnanta zumbura ta sako daga saman gadon ta nufi kofar ɗakin shigowa ɗakin mami ta yi suka ci karo da ita oh dama kina nan ina ta kiran ki na duba ko ina ban ganki ba alina murmushi ta yi mami ke ma kin san bani da wurin zuwa a gidan nan in ba ɗakin yar uwata zara ba Ok, ina zara ta shiga toilet yin wanka amma ta kusa fitowa mami ta ce ok, idan ta fito muna jiran ku a dining ku zo mu ci abinci ta amsa mata da to bayan fitar mami a ɗakin komawa ta yi gefen gadon zara ta zauna ba da jimawa ba zara ta fito kugunta daure da tawul da zolaya alina ta ce lashe mu wani an fito lafiya tun tsarewa zara ta yi da dariya tana faɗin anti alina kuɗi duniya ne dole in so kuɗi saboda su ne maganin talauci maganin kaskanci da wulakanci idan kina da kuɗi kin fi karfin raini wallahi girmama ki za a rinka yi kamar wata basarakiya taya mutum ba zai so kuɗi ba yanzu fa ko a dangi masu kuɗi su ne masu faɗa a aji idan baka da kuɗi to baka da bambanci da allon bango fashewa alina ta yi da dariya zara ta sake zara ta zake sai koro mata jawabi take yi dangane da kuɗi zara wasu kuɗaɗen fa ba alkhairi ba ne suna kai mutum ga shagalar duniya har ya halaka anti alina ni ma ai ba ai ni ma bana roƙon Allah ya bani kuɗi kai tsaye ba tare da na ce Allah ya bani masu albarka ba kuma ni burina in yi arziki don al'ummar annabi su amfana da ni ina kwaɗayin in ga na taimaki marasa ƙarfi zala zara Allah ya dubi kyakkyawar niyyarki ina yi miki fatan alkhairi amin antina shaf shaf ta kammala shiryawa cikin riga da siket ta dawo gefen Alina ta zauna bayan ta ɗauki wayarta ki tashi mu je mu ci abinci suma mai suna jiran mu a dainin. ina so ne in fara tura ma anti Saratu list na abin da muke yi saki iya zuwa kada su ji shiru miƙewa Alina ta yi daga gefen gadon ta fice daga ɗakin Turo text message ta tura mata sakon kamar haka. Na duk abubuwa da suke yi. Bayan ta kammala rubuta sakon, akalla sai da ta maimaita shi ya yi sau ashirin gudun kada a ce ta yi kuskure kafin ta tura mata. Fuskar ta dauke da murmushi ta ajiye wayar saman filo. Ta miƙe ta nufi falo domin yin breakfast. Fatan ta Allah ya sa Hajiya Saratu ta mayar mata da martanin sakon da wuri. Ta ci buri sosai akan zuwa estate ɗinsu. Ko don ta haɗu da always idan Allah ya sa lokacin ya dawo kasar. Allah sarki wannan kenan kada ku manta a cikin labarin da muke mai suna kurkuku kaddara zango na biyu mai take middle step kashi kuma na 35 wanda kuma ni na kudan Salma mai son cikin ku kullum da koyaushe ke karanto muku kurkukun kaddara an yanka ta tashi babban ɗakin taro ne mai girman gaske wanda ake yasi wanda ake yi wa lakabi da fadar matsafa mallakin shugabannin kurkukun kadara ta kota ina manya-manyan matsafa ne makil a cikin fadar sun zaune saman kujeru da ke ajere a tsakiyar fadar kowannensu yana sanye cikin shiga ta bakakin dogayen riguna masu huluna sun yi ɓadda kama ta yadda mutum ba zai taɓa iya ganin koda zirin gashin kansu ba ne hannayensu da kafafuwansu bakaken safuna ne yayin da fuskokinsu sun yi suke da max mai siffar kwarangwal gwanin ban tsoro sako da lungu ta fadar wasu gwabza-gwabzan katti ne daga masu ƙaramin mukami har zuwa manya masu sta uku a gaban kakinsu wata iriyar kira gare su mai matukar rudarwa rikitarwa da razanarwa da kuma tsoratarwa kallon su kadai zai iya sa zuciyar mutum ta buga ga tsawo da Allah ya yi musu tun daga kan tsayuwarsu saka tabbatar babu dogon imani a kansu daga can saman karagar fadar wasu jikunannin kujeru ne guda shida yan ubansu mutane shidan da ke zaune a saman kujerun dogayen riguna ne launin jajaye na maza a jikinsu masu huluna ba ka taɓa iya tantance siffansu saboda sun ɓoye ko'ina na jikinsu hannayensu na riƙe da sanda wanda aka ƙera ta da zallar zinari daga gabansu sun gureren teburi ne saman samakil yake da kayan ciye-ciye da na shaye-shaye daga ciki har da jinin mutum da farfesun naman mutum ga zungura zunguran kwalaben giya da kayan marmari nau'ika kala-kala da gasassun nama na dabbobi daban-daban komai na fadar matsafan tun daga kan kofofi da tagogi da fentinta da jan kafet ɗin da ke shimfiɗe a kasanta gaba ɗaya launin baki da jani saman rufin fadar wasu haɗaɗɗun fitilu ne masu haskaka cikinta zanannukan da ke a jikin bangon fadar na kan kwarangwal ne da yatsun hannuwan shaidano masu akaifu zako-zako da sauran zanannuka masu ban tsoro daga gefe ɗaya ta can ɓangaren da amices ɗin nan suke tangamemen madubi ne wanda suke kira da allon tsafi gaba ɗaya hankalin matsafan yana akan allon tsafin nasu fadar ta yi tamkar mutuwa ta gifta ga dukkanin alamu wani abu suke kallo wanda ya silar ɗauke musu hankulansu akalla sun shafe mintuna suna kallon allon tsafin ga dukkanin alamu sun girgiza daga nan abin da idanuwan suke gane musu hankulansu sun yi matukar tashi abin ya mugun ɗaure musu kai ba komai bane suke kallo a cikin allon tsafin face garkuwar kurkuku tare da Angel duk wani motsin su akan idanuwansu tamkar bidiyo haka suke ganin su lokaci ɗaya allon tsafin yayi duhu hoton fuskar su ya ɓace kowannensu ya sauke ajiyar zuciya sun nutsu suna jiran jin bayani daga bakunan shugabannin nasu ɗaya daga cikinsu ne ya yi gyaran murya da wata iriyar kakkausar murya mai sautin gaske tamkar ba ta mutum ba ya soma yin magana cikin harshen su na shahararrun matsafa ni kuma ina fassara muku shi da yaran da kuke ji wannan ne karo na farko da muka yi babban kuskure a rayuwarmu wanda idan ba mu mike tsaye mun nema kanmu mafita ba to tabbas za a yi nasara a kanmu ko a tarihi ba a taɓa samun prisoners ɗin da suka tsira daga kurkukun kaddara ba su ne na farko kuma su ne na ƙarshe da farko sun yi nasarar ketare kurkuku da taimakon garkuwarmu na biyu sun kubuta daga dajin evil first da taimakon shi babu wani mahalokin da ya isa ya ketare kurkuku da dajin evil first salin alin ba tare da ya rasa ransa ba amma saboda suna a tare da garkuwar prisoner mun rasa cin galaba a kansu saboda mu kanmu ba mu isa mu iya ja da shi ba babu wata muguwar halitta da ta isa ta tunkare mu ta tunkare su muddin yana a tare da su rashin baccin da bai yi ba shi ne ya ja har muka gaza tunkarar su lokacin da bacci ya dauke shi mun yi nasarar yi mishi abin da ya dawo gare mu sai dai wani abin al'ajabi ya kubuta daga hannunmu ya koma magangar jikin shi kamar yadda kuka gani a allon mu shin me ya jawo hakan yayi tambayar yayin da yake gyaran zamansa mutumin da ke gefen sa ya daura da cewa yarinyar da ke a tare da shi ita ce silar komai kamar yadda ya zo mana a allon mu cewa ita ce za ta yi silar tarwatsa tarihin kurkukun kaddara gangancin da muka yi shine haɗa su wuri ɗaya da garkuwar mu, sakamakon shakuwar da suka yi a tsakaninsu ta ja shi ta ja shi ga faɗawa tarkon santa mu kanmu ba mu taɓa tsammanin garkuwar prison zai iya kamuwa da matsanancin so irin haka ba dakatawa yayi da yin maganar yana motsa yatsun hannunsa kafin ya ci gaba da cewa sai dai har yanzu ba mu rasa fawa ɗinmu ba garkuwa namu ne har abada mu rike da masarrafin da za mu iya sarrafa linzamin shi mu kaɗai ne muke da iko da shi ba za mu taɓa yin dana sanin ɗaura shi a matsayin magajin kurkukun kaddara ba kuskure ɗaya da muka tafka shi ne sakacin da muka yi da har ya samu nasarar guduwa daga kurkuku ni ban damu da sauran yaran da suka kubuta ba saboda ba su da amfani a wurinmu mun ci moriyarsu mutum uku ne su ne rauninmu na farko garkuwarmu dole sai da shi za a iya cin galaba a kanmu na biyu kaddarar kurkuku yarinyar ta fi yarinyar ta fi tsauran hatsari da har ta iya jan hankalin garkuwar mu wanda na yi imanin da a ce babu ƙauna a tsakanin shi da yarinyar ba zai taɓa taimakon sauran 'yan uwan nashi ba don su gudu daga mu ya faɗa yana mai jan dogon numfashi ya fetsar da shi ya ci gaba da fada ita ce sular komai kuma ita ce kaɗai za ta iya sarrafa shi bayan mu idan kuwa hakan ya faru zai iya fallasa mana mu ya kuma taimaka wurin ruguza kurkukun kaddara da ƙarfi ya ambaci hakan yana mai nuna fuskar shi yarinya ta ƙarshe ita ce bugun zuciyar kurkukun kaddara kamar yadda ya zo mana a allon tsafinmu idan har muka samu nasarar cire zuciyarta daga ƙirjinta, za mu samu ƙarfin iko fiye da wanda muke da shi a yanzu ita kuma kaddarar kurkuku dole mu dawo da ita cikinmu idan har muna son ta zamar mana kaddara mai kyau barinta a waje shi zai sa ta zamto mummunar kaddara a gare mu tamkar mayunwacin zaki haka yake koro musu jawabi yana fitar da hoci bayan ya dafa baki na gefen shi ya soma magana da wata iryar murya ta dattawa waɗanda suka shahara a fagen zalunci tumfil azal ban so muka damka amanar mu ga tsohuwa amanar su ga tsohuwa ta mira ba dama tun lokacin sai da na Musa akan haka ni dama na sani jinin Habibullah ba za su taba zama amintattun mu ba sai gashi sun yaudare mu sun ci amanar kurkuku sun kashe mana zafirin ɗaya daga cikin mu babu wanda ya taɓa tsammanin za su ci amanar mu ita da danta salsabil sai da suka bari mun ba su yarda mun ba su yardar mu su kuma suka budalce mana hakika na yi takaicin rasa gangar jikin tamira da ba abin da zai hana mu azabtar da ita mu saɓule naman jikinta sannan mu yi farfesunsa mu ba makarnuka su shanye roman amma duk da haka ba mu makaro ba za mu huce haushinmu a kan ɗan salsabil mutumin da ya yi maganar babu ɗagon imani a kansa bayan ya dasa ayar maganarsa wani daga cikin shugabannin ya numfasa tare da cewa garkuwa ya yi mana mummunar ɓarnar da ba za mu iya gyara ta ba ba mu taɓa tsammanin zai iya yi mana haka ba sai dai ba za mu iya hukunta shi ba saboda shi jininmu ne abu ɗaya da za mu iya yi masa shine mu hana shi jin daɗin rayuwar shi da yarinyar mu shiga tsakaninsu horon da za mu ba shi kenan sannan za mu ci gaba da sarrafa shi wurin azabtar da mutane kafin mu yi nasarar dawo da su cikinmu hikimar yin hakan mutane za su fara tsoron shi suna nuna mishi kyamata zai ji duk duniya kamar ba a san shi ne kun ga anan zai yi tunanin mu kaɗai ne gatan shi Allah sarki wannan kenan tofa wata sabuwa wai ne duka duka a nan zan dakata mahaɗi a kashi na gaba kawai da sunan Allah mai rahama mai jin